بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتيق آه، قبل كراتمنا حسن المسلم min azkaril kitabi wa sunna a yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha shida kuma za mu tashi addu'a wa qabla ta'am wato addu'an da ake yi kafin a ci abinci yace idza a adukum ta'aman falyaqul bismillah fa in siya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirih wani hadisin Aisha wanda imamu Abu da ya ruwaito da ainihin tirmizi amma lafazin na na tirmizi ne ya ce iza a kala a dukun manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku zai ci abinci iza a kala a dukkan tsa'aman idan ɗayanku zai ci abinci falyakul ya ce bismillah wato ya yi bismillah fa inna siya fi awwalihi in ya manta ya yi bismillah a farkon cin abincin falyakul bismillahi fi awwalihi wa akhirihi yace damci abinci da sunan Allah farkonsa da ƙarshensa wato sai faɗi wannan lafazin bismillahi fi awwalihi wa akhirihi wato da sunan Allah a farkon abincin da ƙarshen abincin amma in ya manta a farko bai faɗa ba amma idan ya fa idan bai manta ba a farko zai faɗa sai ce bismillahi kawai bismillahi wannan hadisin haka yazo a wannan riwaya a riwayan tirmidhi da kuma riwayan abin ibn majah amma a riwayan abu dawud cewa bismillahi awwalahu wa akhirahu bismillahi awwalahu wa akhirahu maimakon bismillahi fi awwalihi wa akhiri amma duk wanda ka faɗa yayi idan farkon cin abincinka ne da farko za ka faɗa ka ce bismillahi wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Wajen mutum da yake cin abinci baya bismillahi to yana ci tare da shaidan domin manzo Allah ta sama yana ci abinci tare da mutanensa tare da sahabbansa su shida to wani balarabin kauye sai ya zo da ya zo ya loma biyu kawai sai abincin ya kare loma biyu sai manzo Allah ta sama ya ce ni na san abun da da in ya faɗa da abincin ya ishe ku shine bismillahi da cewa bismillah lokacin da ya zo ci da abincin sai ya ishe ku sai Allah ya sa abincin albarka kuma shaidan bai zai ci tare da ba to amma da ya zo bai yi bismillah ba sai ya sa sa doma biyu kawai da ya sai abincin ya kare gaba daya to sai maza sun ce idan ɗayan ku zai ci abinci ya ce bismillahi in ya manta a farko bai faɗa ba ya ce bismillahi awwalahu wa akhirahu ko kuma bismillahi fi awwalihi wa akhirihi duk wanda ya faɗa hadisin ya inganta manzala ta suna yana cin abinci da amru bin salama a golan sai ce masa ya gulamu sammi laha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika ya kai wannan yaron ka ci abin nan kai bismillah in zaka ci abinci sannan kuma ka ci abinci da hannun dama kuma ka ci gabanka don hannun sai na yawo ne a cikin abinci to wannan yana cikin ladduban cin abinci ka ce bismillah kafin ka ci kuma ka ci da hannun dama sannan ka ci wato ainihin gabanka to bismillah kuma yana koran shaidan in dai ce bismillah to shaidan bai zai ci abincin ba ba zai ci tare da kai ba amma in baka ce bismillah ba zai ci tare da kai kuma abinci yana albarka idan dukkanin ku kuka yi bismillah in ɗaya daga cikin ku bai yi ba to nan ma ana samun matsala kamar yadda ya tabbata wannan hadisi na wato ibn majah cewa balarabin ƙauyen bai yi bismillah ba shikenan da ya loma biyu kawai sai abincin ya kare mazalla su ce na san da inda ya faɗe shi da abincin ya ishe ku shine bismillah da ya ce bismillah da abincin zai ishe ku don kana so abincin ka yi albarka sai ka ce bismillah lokacin da za ka ci idan kana son kada ka ci da shaidan sai ka ce bismillah sai ce man at'amahu Allahu ta'ama falyaqul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khayran minhu wa man saqahu Allahu labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu wannan kuma hadisi Abdullah bin Abbas wanda Imam Tirmidhi rawaito da isnadi sahih manzo Allah ta kuma ce man at'amahu Allahu ta'ama wanda Allah ya ciyar da shi abinci falyaqul yace Allahumma barik lana fihi ya Allah kai mana albarka a cikin wannan abincin wa ad'imna khairan minhu ka ciyar da mu fiye da mafi alkhairi fiye da wannan abincin wa man saqahu Allahu labanan wanda Allah ya shayar da shi nono falyaqul ya ce Allahumma barik lana fihi ya Allah ka mana albarka cikin wannan nono ko nono ko ko yogurt ko da ce biradan kasha sai ka ce Allahumma barik lana fihi ya Allah ka mana albarka a cikin sa wa zidna minhu kuma ka ƙara mana daga wannan abinci to kenan in abinci ka ci bayan ka yi bismillahi sai ka ce allahumma barik lana fihi wa at'imna khayra minhu lokacin kafin ka ci abinci bismillahi allahumma barik lana fihi wa at'imna khayra minhu da sunan Allah ya Allah ka sa mana albarka a cikin wannan abincin kuma ka ciyar da mafi alkhairi da gare shi in wani abun sha ka sha ko nono ko wani abu mai daɗi ko jus ka ce Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu Allahumma barik na fihi wa zidna minhu ya Allah ka mana albarka cikin wannan abun shan sannan ka ƙara mana hadisi ne ingantacce imamu tirmidhi ya rawaito addu'a inda al min at addu'a yayin da mutum ya gama cin abinci idan mutum ya gama cin abinci to ga irin addu'an da ya kamata wato yi shine alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa wannan kuma an rawaito hadisin daga Mu'adh bin Anas al-Juhani yace manzo Allah sallallahu yace man akala ta'aman thumma qala alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda yazo cin abinci sai yayi wannan addu'an za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa gaba daya wato bayan ka ci abinci duk wanda bayan ya ci abinci wannan addu'a Allah zai gafarta masa zunubansa da suka gabata gaba daya Abu Dawud ya rawaito hadisin da Tirmidhi da Ibn Majah da isnadi wanda yake ingantacce ga fasaran addu'an nan alhamdulillahi allazi at'amani hadha na gode wa Allah ko yabo ya tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya ciyar da mu wannan abincin ko wanda ya ciyar da ni wannan abincin wa razaqanihi kuma ya azirta ni da wannan abincin min gairi haulin minni ba tare da wata dabara daga gare ni ba wala kuwa kuma ba tare da karfi ba idan mutum ya samu abincin da zai ci ai ba sa bane ba sa bane inda dabara ne wani ya fi ka dabara idan karfi ne wani ya fi ka karfi haka dukkan abun da kake samu na arziki ba wayonka ba ba dabaranka ba ubangiji subhanahu wataala ne ya kaddara maka ya baka wannan abun. to da haka sai mu ce wannan addu'an ya gode wa Allah subhanahu wata'ala kada ya ji cewa dabararsa ne ko wayonsa ya bashi sannan addu'a ta gaba alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana wannan ma ita ma addu'a ce ta bayan cin abinci bayan kayi wata. wannan addu'an kuma daga Abu Umama Talbahi abu umama yace manzala ta sama ya kasance idza rafa'a ma'idatahu in ya daga kabakin abincinsa wato ya riga ya gama cin abinci ya kauda kwano to sai wannan addu'a yace alhamdulillahi alladhi alhamdulillahi hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi ghayra mafiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana haka manzo Allah yake hadisin bukhari ne ingantaccen hadisi shi shine alhamdulillahi, dukkan yabo ya tabbata ga Allah hamdan kasiran yabo mai yawa tayyiban mai tsarki ko mai daɗi mubarakan fihi abun wa albarka a cikinsa Gaira makfiyin wannan abincin ba abun isuwa ne daga gare shi wato ba abun da za a mayar bane ma'anansa duk lokacin da Allah ya azurta mu ba za mu ce ya ishe mu haka ba in Allah ya azurta mu da abinci ba za mu ce a'a ya ishe mu haka ba a mai da wannan abincin kullum muna cikin bukatan abincin wala mu muwadda'in kuma ba abun yi wa bankwana ba ba za mu ce daga nan gaba ba ma bukatan wani abinci ba a nan gaba ma za mu nema muna kwaɗayin falalan ubangiji ta'ala wala mustaghnan anhu kuma ba za mu taɓa wadata daga barin abincin ba babu lokacin da za a ce ba za mu nemi abinci ba rabbana ya ubangijinmu to haka manzala ta suna yake addu'o'i guda biyu na bayan cin abinci sannan du'a dhaifi li sahibi ta'am addu'an bako ga wanda ya bashi abinci ka zo bakunta a wuri sai mutum ya kawo abinci sai ya baka to ga abin da zaka ce Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum wa ghafir lahum warhamhum Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum wa ghafir lahum warhamhum wannan kuma rawaito hadisi daga Abdullahi bin Busra Abdullahi bin Busrin yace manzala tasnama ya sauka a wajen babansa a matsayin bako to da ya zo sai babansa ya kawo masa abinci sai ya ci da manzala tasnama ya ci sai babansa din sai ke cewa ya ka yi mana addu'a mana ka yi mana addu'a bayan an ci abinci kamar yanzu mutum wanda kake ganin imansa da darajansa ko ni malami ko ni mutumin kirki ka gaishe shi ya ci abinci a gidanka sai ka ce yi mana addu'a to ga irin addu'an da ake yi sai manzala ta suna sai musu addu'a sai ce Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum ya Allah kai musu albarka cikin arzikin da ka musu wato Allah ka sanya wa arzikin su albarka wa ghafir lahum ka gafarta musu warhamhum ka jikan su wato ka rahamce su kai musu rahama a ga wannan addu'a tana tana da muhimmanci kwarai da gaske amma maka addu'a Allah ya sanya albarka cikin arzikinka gaba daya sannan Allah ya gafarta maka zunubanka kuma Allah ya maka rahama ya saka aljanna to yin wannan addu'a manzo Allah yake wa waɗanda ya ci abinci a wurin su to kai ma in ka ci abinci wajen mutum ya sauke ka ya baka abinci to sai kai masa irin wannan addu'a ne sannan addu'a liman saqahu aw idza arada zalik wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi gantaccen hadisi sai kuma addu'a ga wanda ya shayar da kai wani abu ko yake son zai shayar da kai ko ruwa ko nono ko zuma to garin addu'an da za ka yi Allahumma ad'im man at'amani wasqi iman sakani Allahumma ad'im man at'amani wasqi iman sakani wannan kuma saboda hadisin al-miqdad bin al-aswad ya ambaci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan addu'a bayan ya sha wani abun sha saboda Allahumma ata'im man ata'amani man ata'amani wasqi man saqani imam muslim ya ruwaito wannan addu'a ne fassara addu'an Allahumma ata'im man ata'amani ya Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da ni wasqi iman saqani ka shayar da wanda ya shayar da ni wato wanda kai bani abinci Allah ka bashi abinci wanda ya shayar da ni wani abun sha Allah ka bashi abun sha to kaga shi yasa idan kana ciyar da bayin Allah na gari arzikin ka zai yi albarka za ka samu addu'arsu addu'arsu kawai ta ishe ka albarka a rayuwa amma idan ka riƙe gamgam kuma to zaginka za su dinga yi za su dinga kukkushe ka ba wani mai faɗa alkhairi a kanka ke sa wanda yake bayarwa fi sabilillahi to ai ya fi wanda yake karɓan jin daɗi ya fi wanda yake karɓan samun falala ai manzo Allah ya ce al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla wabda bi man ta'ul hannu mai bayarwan ya fi wanda yake karba ka fara da iyalinka ka fara da iyalinka an tambaye shi ayyul islami afdal a um musulunci wanne yafi fi daraja sai manzo da sun haife an tut'ima at-ta'ama wa taqra as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif ka ciyar da abinci ka ba da abinci fi sabilillah sannan ka yi sallama wa wanda ka sani da wanda baka sani ba suka dinga ciyar da bayan Allah saboda ka samu addu'a su sannan addu'a idza afdara inda ahli bait ko inda ahli baitin addu'a idan mutum ya buɗe baki a wajen wasu ma'abota gida ko a wani gidan mutum ya buɗe baki to ga irin addu'an da ya kamata wato yayi shine afdara indakum as-sa'imuna wa akala ta'amukum al-abraru wa sallat alaykum al-mala'ika afdara inda as-sa'imun wa akala ta'amakum abrar wa sallat alaykum malaika haka za ka yi addu'a idan ka je kai buɗe baki a wurin mutane wannan kuma saboda hadisin Anas bin Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi izinin wato Sa'ad bin Ubada wato ya zo gidansa ya masa sallama irin ya kawo masa ziyarar nan yace assalamu alaikum wa rahmatullah to shi sa'ad bin ubada sai ya amsa a hankali yadda mazala ta sama bai zai ji ba kuma da gangan yayi sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullah mazala ya sake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce wa alaika assalam wa rahmatullah mazala bai ji ba ya sake faɗa har sau uku ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai sa'ad bin ubada sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullah yadda manzon Allah bai zai ji wannan ainihin wato amsa sallaman ba mazala da ya yi haka sau uku sai ya juya sai ya kama tafiya kawai saboda wannan shine ka'ida al-istizanu salatun fa in uzina laka wa illa farge. neman izini sau uku ne kamar yadda ya tabbata hadisin Abu Musa al-Ash'ari idan ka nemi izini sau uku kai sallama sau uku an amsa ma an ce shigo to ka shiga in kuma ba an sa ko aka ce ka jira ka jira in ba an maka ka juya kila yana cikin wani hali ne baya son ya tashi to sai manzalar sa suma sai juya yana juyawa shi kuma sa'ad bin ubada sai bi manzo Allah ta sama da gudu yana cewa bi abi anta wa ummi ya rasulullah na ba da fansan babana da mahaifiyata ya rasulullah yace wallahi duk sallaman da kai ina jinka kuma na amsa maka sai dai na amsa maka ne yanda ba za ka ji ba kuma abun da yasa ne haka na kaunaci addu'ar ka ne da ka shi yasa nake amsawa ciki don ka ci gaba da yin sallaman idin dinga samun addu'ar ka da albarkanka manzala ya cewa assalamu alaikum wa rahmatullah aminci Allah ya tabbata gare ku da hamar Allah kaga Manzala yana addu'a yana sanya albarka to shi wannan addu'a yake so ai ta maimaitawa domin ya same ta to shi yasa yi amsa ciki ciki ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ina manzala bai ji ba kaga bai yi laifin cewa bai amsa sallama ba amma kuma yana son a kara ne shi yasa bai daga muryarsa ba to sai manzo Allah sa sama sai ya dawo sai suka shiga gida sai ya kawo masa abinci da manzala ta sama ya wannan abincin to shine wannan addu'a abu da ya rawaito hadisin kuma hadisi ne wanda yake ingantacce to sai manzala sai ce aftara inda kuma sa'imun wato masu azumi sun yi buɗe baki a wurinku wa akala tsa'ama kumul abraru wato mutanen kirki sun ci abincinku wa sallat alaikumul mala'ikatu mala'iku sun yi muku salaki. wato sun nema muku gafara da rahama sabu mamaki a hadisin ba ambaci cewa buɗe bakin manzala ta sama da yayi ba amma kuma a cikin addu'an akwai as-sa'imun afqara inda kuma sa'imun masu buɗe baki sun yi masu azumi sun yi buɗe baki a wurin ku to shi yasa suka ce ba lalle sai buɗe baki ba in ka ci abinci a wurin mutum zaka iya masa wannan addu'a to tare da cewa kuma akwai wasu addu'o'in daban kamar da muka karanta a baya wanda zaka iya yi wa mutum Allahumma at'im a at'amani was'iman tsakani ko kuma Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum wa ghafir lahum warhamhum kamar azumi ne kuma sai kai wannan amma ko ba azumin ba kake yi kace abinci wajen mutum idan ka masa irin wannan addu'a babu laifi aftara indakum sa'imun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-mala'ika masu azumi sun yi buɗe baki a wurinku mutanen kirki sun ci abincinku kuma mala'iku sun yi muku salati mana sun yi muku addu'a ta gari ta neman rahama to anan wa akala ta'amakumul abrar mutanen kirki sun ci abincin ku kamar akwai taskiya a ciki kamar ka bi kanka kenan don kai ne ka ci abincin to amma tuna manzala sama ne sunnan ta babu wani iskali zaka iya fada Ta ce wa akala ta'amakumul abrar wato mutanen kirki sun ci abincin ku amma wasu wani da ya je ya ci abinci a wani gida abinci mai zafi ya kone ya kone to sai ya ce da'amu kumul abrara maimakon ya ce kumul abraru abraru ya zama shine fa'il sai abrar ya zama mafulun bihi da'amu ya zama fa'il ma'anansa da'amu kumul abrar wato abincinku ya ci mutumin kirki ko ya cinye mutumin kirki mutanen kirki <laughs> wato abincin ne ci su ba su suka ci abincin ba saboda zafin zafin abinci zafin abinci Ya taba gayyatar wasu larabawa a gida gidana su zo su ci abinci to ni na manta sai su ba sa son barkono to da suka zo suka ci yanzu <laughs> ya ji barkono sai ce a kala da'amu kumul abrara to ni ban fahimci ya canza wasalin ba to ɗaya daga cikin su wani limamin juma'a sai ce ka ji abin da wani ya faɗa ko na ce ban ji ba ce maimaita sai maimaita ce <laughs> akala ta'amukum al kuma <laughs> abun wato abincin ku ya ci ya ci mutum ya ci mutanen kirki sai ce me yasa yake saboda barkono mu ba mu saba da barkono ba <laughs> to amma asalin addu'an ta ta'amukum kuma al'abrar haka zaka faɗa sai dai in ya kona ka ne ko barkono ya yawa gaba da kan da shi gobe ne zaki kiranka sai ya dan rage barkonon du'a usaim idza hadara at'amu wa lan wato addu'a mai azumi idan ya halarci idan abincin ya zo shi kuma bai karya azuminsa ba wato yana son ya ci gaba da azuminsa an yi da'awa irin ta walima to shi kuma yana azumi kuma an kira ka walima ko kana azumi dole ka je ko kana azumi dole ka je ainihin walima din to idan baka ci abincin ba me za ka yi ندبت وليمة بعد البناء إتيانها فرض لمن قد nusa iman يكون صائما فيحضر إلا إذا ما كان فيها منكر so da haka nan kira ka walima ko azumi kake kaje sai dai idan za a mummuna abu ne a waje to sai manzo sama ya ba da asamis ga wanda yake azumi shi ba in ya ga dama ya ga daman bai zai ci abincin ba to sai yayi mai sai yayi addu'a addu'a zai yi wa masu ainihin walima ne yasa zo a wannan hadisin idza du'iya dukun falyujib fa in kana sa'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am wa ma'ana falyusalli ay falyad'u hadisin abu huraira wanda imamu sun ya rawaito yace manzo Allah ta sama yace idza du'iya ahdukum idan ɗayan idan aka kira dayan ku falyujib ya amsa wato aka kira shi zuwa walima yasa dan an ce da'awa wato ana kirin ana nufin an kira mutum zuwa cin abinci yasa ko ba a ce walima ba ko ba a ce cin abinci ba don an ce idza du'iya dukun in an kira ɗayan ku to ana nufin zuwa cin abinci ne falidiya arza bayan an ce ibrahim ka ce na an ba a wannan kam <laughs> ba babin sa bane to da haka in an kira ka shi yasa cikin haqqul muslimi alal muslimi sittun ko khamsun haƙƙin musulmi akan musulmi guda biyar ko guda shida daga ciki akwai wa idza da'aka fa'ajibu in dan uwanka musulmi ya kira ka ka amsa masa ma'ana in ya kira ka ka zo ka ci abu abinci a gidansa wajibi ne ka amsa masa ma'ana irin kira wanda take kamar na walima kira na musamman ba wai a irin ta yin karkace ni marowaci wane bismillah mana zo ka ci abinci bismillah a kira dai wanda ya shirya abinci na musamman don ya kira ka kuma ba kira irin wanda ya fito da abincin sai ce ka zo mu ci abinci wannan sai kana bukata ka ci amma ya gaice ka ce wane ina gayyatan ka gobe ba ba cin abinci a gidana ka amsa masa ka amsa masa haƙƙinsa ne zai ji daɗi kuma idan baka zo ba za ka yi laifi haka nan walima idan aka ƙayyade iya waɗanda za su zo walima ɗin wane da wane ka amsa to wajibi ne ka je sai dai in kuma wajibi ne ka amsa in ba da uzuri ba don haka ɗin zai yi masa daɗi in kana da uzuri kuma sai ka bashi uzuri to amma waliman da an san mutum nawa za su je kuma an shirya abincinsu iya adadin wa'annan mutane ita ta ake cewa na ƙara to wannan galibi mutanen kirki su suke wannan idan ya gayyace ka baka je ba bai zai ji daɗi ba ne ce zo mu mu zo mu je mu ci abinci a gidana ina gayyatan ka cin abinci idan baka yi bai baka je ba bai zai ji daɗi ba to shi yasa manzon sama ce an kira ɗayan ku ya amsa musamman larabawa da yake su suna da karamci har yanzu ba a yi mutane masu karamci irin larabawa ba wato masu kyauta tun kafin zuwa musulunci masu kyauta ne masu karrama bako ne masu kiran mutane su ci abinci a gidajensu ne to har yanzu nan babu irin larabawa har yanzu maganan da ake karayu a kasashen su zaka ga haka ne suna kiran mutane yan uwansu da wani ma ba laraba ba a zuwa ci abinci a gidansu kuma zai ma abinci kasa da kala biyar ba zai ma kasa da kala biyar ba kuma dole akwai ƴaƴan itatuwa da za a zo a siya ba za a sa a wurin bayan an ci abincin ga ƴaƴan itatuwa kuma a ci to idan mutum ya shirya irin wannan ga abinci kaman kala biyar ga 'ya'yan itatuwa irin su abin nan lemo ayaba irin su abarba irin su kankana su goba su inabi ga kuma abin nan shayi ya haɗa shi ga jus an haɗa sai baka zo ba ai dole ya ji haushinka ba zai ji daɗi ba tun da shi yayi ne don ka zo ka ce ji daɗi to don kira ka wajibi ka amsa irin wannan adda in ka da uzuri kuma tun farko ka bada me ka bada uzuri to a Najeriya kan ma wa zai je ba <laughs> har ana wani dagewa ka je ka je ai a kasashen da ba a yunwa ne irin kasashen larabawa <laughs> in ka je ma kaman ka taimaki ma wanda ya wanda kira ka ne amma nan Najeriya kam ai sai dai ka rage mutane sai dai ka rage ba sai an dage ana cewa aje aje ba <laughs> in ka hada abinci hade kam ai za ka samu masu zuwa ya dai su maka yawa ba wani haushin da za ka ji don wani bai zo ba wani yana nan a bakin koba <laughs> yana jira Allah ya samu dace to wannan hadisi yana nuna in an kira ka zuwa walima wajibi ne ka je sai yasa yake falyujib idza ya dukun falyujib an kira ɗayan ku cin abinci ko ta walima ya amsa fa in kana sa'iman idan mutum azumi yake yi yana azumi kamar litinin yana azumin litinin ko yana azumin alhamis sai aka yi masa da'awa ne ya zo ya ci abinci to falyusalli ya je din amma ya je ya addu'a yace Allah ya sanya albarka Allah ya sha albarka a cikin arzikin ku musamman yin addu'a da muka karanta da azun Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum wa ghfir lahum warham Allah ka musu albarka kamar albarka cikin wannan abinci Allah ka azirta su arziki mai albarka ka gafarta musu ka ji kansu sai ka wanda ya kira ka din addu'a mai kyau shikenan kaga ka biya shi kenan wa in kana muftiran idan kuma dama ba azumi yake ba falyat'am ya ci abincin kaga shi ma umarni ne falyat'am don in bai ci abincin ba zai ji daɗi ba mutumin kirki ya maka tayin abinci in maka ci ba jin daɗi amma ina mutum marwaci ne yayi ne kawai don karkace bai bai maka bismillah ba wannan daɗi zai ji idan maka ci ba ko kuma akalla bai zai bata ransa ba mafi karanci to amma in dai mutumin kirki ne karimi ya dafa abinci ya kira ka baka zo ka ba na musamman to a gaskiya ba zai ji daɗi ba zai ji baka kyauta in ka je ka ci kuma daɗi zai ji kuma wannan abun yana ƙara zumunci ƙwarai tsakanin musulmi yana ƙara zumunci tsakanin musulmi da yan uwa za ta kamata a ce ana yin sa kowa yi gwargwadon wato ainihin ikonsa gwargwadon yadda za ka iya ka ɗan gayyato mutane kuna ci in ana haɗuwa ana ɗan cin abinci ana hira ana raha to sai kaga an samu danƙon zumunci da soyayya a tsakanin musulmi sai ce wa ma'ana falyusalli ma'anan yayi sallah din nan ya yi addu'a shine ma'anan falyusalli ai falyad'u saboda a salatu lokacin addu'a wanda ke cewa sallah a harshen larabci shine addu'a shine addu'a wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi ingantaccen hadisi ya zo a wani hadisin in ya ga dama ya ci gaba da azuminsa ya addu'a in ya ga dama kuma ya ci abincin in dai azumin nafila ne ba na farilla ba ai za ka iya karya shi don almutadawwi amiru nafsihi mai cin abinci mai shi ke jagorantar kansa in sha'a afdara wa in sha'a sama in ya ci in ya ga dama ya karya in ya ga dama ya ci gaba da abincin da cin abincinsa abin ya ci gaba da azuminsa kamar yadda manzala ta sama yake to idan har kana azumi na nafila sai aka kira ka yin wannan cin abincin ko walima to za ka lura me ya fi wa shi wanda ya kira kan daɗi ka ci gaba da cin abincinka ne abin nan ka ci gaba da azuminka ba zai ɓata rai ba shi ka ce azumi nake sai ka masa addu'a amma ka faɗa masa azumi kake yi domin ya baka uzuri sai ka masa addu'a Allah ya sanya albarka in kuma bai zai ji daɗi ba ransa zai ɓaci to ka ci abincin shi ya bi don kana da daman ka karya azumin gobe za ka yi ko jibi sai ka ci abincin domin ka ka da masa tunda azumin ba na farilla ba ne cin abincin ba sabon Allah ba ne na nafila ne kuma ga abin nan eh, kare azumin ba sabon Allah ba ne suna na nafila ne cin abincin kuma zai da wa dan uwan kare ana son kuma kai abin da zai da wa dan uwan kare ta zo a hadisi in kaga dama zaka iya zaka iya ci sai ce ma yaqulu sa'imu idza sabbahu adun abinda mai azumi zai faɗa in wani ya zage ko ne nemi su yi zage geniya su yi zage zage to ga abin da zai faɗa sai ce ni sa'imun inni sa'imun ni azumi nake ni azumi nake wannan saboda hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu Allah ya da shi yace manzo Allah sama yace as-siyamu junnatun fa idza kana ahadukum sa'iman fala yarfaz wala yajhal yace azumi garkuwan garkuwa ne yana hana mutum sabon Allah in mutum yana azumi zai sa ya zama mai tsoron Allah to idan ɗayan ku ya zama yana azumi to kar ya alfasha da maganganu na alfasha a bakinsa na batsa sannan wala ya jahal kar ya dinga wauta ya dinga maganganu na wauta na musguna wani ko wani abu sai ce fa in imru'un qatalahu aw shatamahu falyaqul inni imru'un sa'imun inni imru'un sa'imun idan wani ya nemi yayi fada da shi ko kuma ya zage shi su yi zage geniya ya ce a'a ni kan ba zan yi faɗa ba ba zan yi zagi ba ni azumi nake ni azumi nake hadisin bukhari da muslim ingantaccen hadisi to wannan malamai sun dan tattauna akan faɗin ni sa'imu ni sa'imu idan azumin farilla ne kaga ba abun da ake tsoro dama ramadan ne ka ce a'a ni azumi nake ba zan yi faɗa ba kuma azumi nake ba zan yi zagi ba manzo Allah ya hana to kaga wannan bariya a ciki ba tsoron ko za yi riya to amma idan azumin na fila ne ana son a ɓoye shi kana yin azumi na litinin ko alhamis ba a son ana faɗa cewa a ni ina azumi yau a gobe zan yi azumi a shiru ake so sai dai in ya bayyana ba matsala ba ne in akwai ilafi a zuciyanka to idan mutum ya mai ka da faɗa sai ka ce in ni sa'imun ni azumi nake ai kaman ka bayyana me abin da kake kuma wannan wani abu ne tsakaninka da Allah wasu malamin suka ce ba za ka faɗa ba sai ka faɗa a zuciyanka cewa in ni sa'imun idan ya zage ka kar karama sai ka faɗa a zuciyanka cewa ni azumi ne kewa to azumin ka zai hana karama in ya ne faɗa da kai ba za ka ba sai ka kama hanyar ka tafi tunda kai ka san azumi kake yi shine uzurin da zai hana wasu wani suka ce a ka faɗa din ba wani magana riya ai ikhlasi a zuciya yake kace ni azumi nake ba zan yi faɗa da kai ba wannan ba zai rusa maka ba zai rusa maka aikin ka ba to sai ka ce inni sa'imu inni sa'imu ni azumi nake ba zan yi faɗa ba zan yi zagi ba in ba azumin kake ba fa za ka yi faɗan ko za ka yi zagin in ba ka azumin an zage ka karama ai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce yana daga cikin inna min akbaril sabail an yal ar-rajul walidai yana daga cikin manya manyan laifuka mutum ya tsine wa iyayensa sai sabai suka yi mamaki suka ce kaifa yal an rajul walidai ya rasulullah ya za a yi mutum ya tsine wa iyayensa ya manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ce ya subbu abar rajul fa subbu abahu fa subbu ummuhu mutum ne zai zagi baban wani wancan in sai zagi babansa kaga ya jawo babansa zagi ya tsine wa babansa kenan ya zagi uwarsa shi ma ne ya zagi uwarsa kaga ya jawo uwarsa zagi ya tsine wa uwarsa shi kenan ya tsine wa iyayensa shi ne ma'anan zagi saboda haka in mutum ya zage ka karkara ma in ya zage ka karka karkara ma ko ba azumi kake yi ba amma an yi faɗi maganan azumi saboda a lokacin da mutum yake azumi a lokacin ya fi kamata ya kame daga dukkan wani abu marar kyau kamar yadda cikinka yake azumi to bakin kama ya kamata ya zama yana azumi ya zama ba za ka dinga faɗan wasu kalmomin da basu kamata ba to shi yasa aka ware mai azumi aka amma ba wai cewa idan an yi din kai kai bane to sai dai shi zagi in ya zama ba na ashar ne kamar mutum ya aibanta ka haka ya faɗi wani aibi a kanka ya alata kai ma ka faɗi wani aibi a kansa karama amma ya zama gaskiya ne abin da za ka faɗa kuma gwargwadon yadda ya gaya maka ya ta karama wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha sakamakon mummuna mummuna irin sai mutum ma za ka iya masa amma abun da yake shine mai kayafi shine kayafi kuma in za ka raman ya zama gurgudun yanda ya maka ne sannan kar ka masa sharri ka faɗi abun da ba haka wani nan kuma sai ka shiga wani laifin amma da za ka yi shuruɗin da ya fi ko azumi kake ko ba ko ba azumi kake yi ba sai yace addu'a inda bakurati inda ru'yati bakurati samar wato addu'a yayin ganin farko farkon dan itace wato kana da bishiyoyi yanzu ya fara dan itace ya fara ainihin nuna ko amfanin gonanka ya fara yaya to ya za ka yi ga irin addu'an da za ka yi shine bakura na farko farkon sai ka ce allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina Wani addu'a za ka yi abu huraira ya rawaito hadisi ya ce manzala ta sama ya kasance idan aka kawo masa ɗan itace a lokacin da ya fara yi in suka fara akan zo a nuna masa idan an nuna masa ya rike to sai wannan addu'a din Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sha'ina wa barik lana fi muddina sannan sai duba wani karamin yaro wanda ya fi kwa kankanta sai ba shi wannan ɗan itacen sai sai wannan addu'an to kai ma in ka je gonan wani ko gonarka ko wani ya kawo mai tsinko maka na farko farko to wannan addu'an za ka yi ka fassara addu'an Allahumma barik lana fi samarina ya Allah ka mana albarka a cikin ƴaƴan itatuwanmu wa barik lana fi madinatina Allah kai mana albarka a garinmu wa barik lana fi sha'ina ya Allah ka mana albarka a sa'inmu shine kwanon abu babba wa barik lana fi muddina ya Allah ka mana albarka a mudunmu shine kwanon abu karami so da haka sai ka nemi Allah ta'ala ya yi wa ayayin itatuwan nan albarka ya yi wa garin albarka a samu amfanin gona da yawa ya yi wa kwanon awun ma albarka sai duwawul udasi addu'an atishawa yace haɗasa a dukkan falyakul alhamdulillah walyaqul lahu aquhu a sahibuhu yarhamukallah fa iza ƙala lahu yarhamukallah kuma lahu wa yuslihu balakum yace abin wannan hadisi ne asalinsa wanda abu huraira ruwato cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce idza atasa adukum idan ɗayan ku ya atishawa falyakul yace alhamdulillah yace alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah walyakul lahu akhuhu dan uwansa kuma da yake sauraron sa aw sahibuhu ko abokinsa da yake tare da shi yace masa yarhamukallah Allah ya ji kanka yarhamukallah wato Allah ainihin Allah ya ji kanka to wannan kuma ya nuna cewa idan baka ce alhamdulillah ba ba za a ce maka yarhamukallah ba domin ya zo a hadisi ingantacce riwayan imam muslim manzala ta sana ce iza da sadukun fahamidallaha fa shammituhu fa illam yahmadillaha Falatu tushammituhu idan ɗayan ku ya atishawa ya ce alhamdulillah ku ce masa 'yar yarhamukallah idan ko bai ce alhamdulillah ba to kar ku faɗa masa kar ku ce masa kar ku masa wannan addu'an don wanda ya cancanci addu'an shine wanda ya ce mai wanda ya wanda ya ce alhamdulillah shi yasa mutum biyu suka yi atishawa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisin bukhari da muslim sai ɗayan sai ya ce alhamdulillah sai manzo Allah ya ce masa yarhamukallah ɗayan kuma sai bai ce alhamdulillah ba sai manzo Allah sama sai ya shiru to wanda ba yi wa addu'a ma sai ce ah dukkanin mu biyu mun yi atishawa ka go ka yi wa wannan addu'a ni baka min ba sai ce ai wancan din ya ce alhamdulillah ne kai kuma baka ce alhamdulillah ba shi yasa ba a maka ba saboda haka wanda bai ce alhamdulillah ba ba za a yi masa ba saboda haka sai a tunatar da shi cewa to in kai atishawa ka dinga cewa alhamdulillah ka dinga cewa alhamdulillah ba kamar yadda wasu ke cewa wai ko bai faɗa ba wai ka ce masa alhamdulillah E, ka abin nan abin nan sai dai yana babin tinatarwa in ya faɗa ba kai sai ka ce alhamdulillah kana son ka tinatar da shi amma ba za ka ce masa yarhamukallah wani ya ce manifta da aisam bilhamdi yu'manu min susin wa lusin wa allusin kaza warada ko kalmomin larasi ne ko ba na larasi ba wallahi alam cewa idan <laughs> mutum ya shawa sai kace masa alhamdulillah ka fara yi yu'manu min nusin wai za a za a zai za a za a amintar da shi daga ciwon yatsa min lusin sai ce wa allusin wato da ciwon haƙori to kaga lusin da allusin duk ma'anan su ne wannan ƙara alifun da lamu wannan ba ƙara ba sai wani min lusin wa min lusin wa allusin yace kaza wara da haka yazo a nassi amma ban taba ganin hadisin ba tun muna sakandare wani malamin mu ya koya mana muka haddace shi <laughs> yace allusu ciwon yatsa allusu kuma ai lusun ciwon yatsa allusu kuma ciwon ciwon haƙori wai mutu ya ci shawa kace masa alhamdulillah to ba za ka yi ciwon yatsa ba za ka yi ciwon haƙori ba wallahu alam ban gan shi a hadisi ba to idan mutum ya ce alhamdulillah sai ka ce masa yarhamukallah in bai faɗa ba za ka faɗa sai ka shiru abunka ko kuma ka ce baka baka in kai sai kamar nasiha a babin umarni da ke ta aiki baka gode wa Allah ba baka ce alhamdulillah ba in ya faɗa sai ka ce rahmukallah fa idza qalahu fa idza qala lahu idan dan uwan na sai yace masa yarhamukallah Allah ya ji kanka to falyakul shi wanda ya atishawa akai wannan addu'an shi kuma yace yahdikumullahu wa yuslihu balakum yahdikumullahu Allah ya shirye ku wa yuslihu balakum ya gyara halayen ku ko ya gyara zuciyarku don albalu ya zuwa da ma'anar hali yana zuwa da ma'anar zuciya da aka sai ka masa wannan addu'an ka ce ya ji kuma Allah wa yusi balakum mutum ya ci sha ce alhamdulillah kai kuma ka ce ya hamu Allah shi kuma sai ya ce maka ya ji kuma Allah wa yuslihu balakum Allah ya shiryar da ku ya gyara ku ko zuciyarku to wannan hadisin Imam Bukhari ya toshi ingantaccen hadisi ne to sai dai ya zo a wani hadisi na Abdullahi bin Mas'ud maimakon ya haje kumullahu wa yuslihu balakum za ka ce ya gafiru Allahu lana wa wanda kuma shi ya fi shara cikin littattafan fikihu to wannan hadisin shi ma ya inganta wasu malamin sun ba a fashi amma wasu sun inganta shi yanzu Allah ta sana cewa idza a adukum falyaqul alhamdulillahi rabbil alamin walyaqul lahu ko walyuqal lahu yarhamuka Allahu sai a ce masa idan ɗayan ku ya ci shawa ya ce alhamdulillah sai a ce masa yarhamukallah Allah Allah ya ji kanka to sai kuma yace wal yaqul huwa shi kuma yace ya Allah lana wa lakum Allah ya gafarta mana ya gafarta muku ya ghafirullahu lana wa lakum imamu imamu hakim ya rawaito shi cikin mustadrak yace hadisi ne ingantacce kuma Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta cikin sahihul jami'u saghir wa ziyadati ko wa ziyadatu saboda haka hadisi ne wanda shi ma ya inganta duk da cewa wasu malamin suna cewa mai rauni ne sai ce ma yuqalu lil kafiri idza atafa fahamidallah abinda ake cewa kafiri in yi atishawa ya gode wa Allah kafiri kusa da kai sai atishawa sai kuma yace alhamdulillah to me ya kamata ka ce masa zaka ce masa ya hamuka Allah a'a ai bai musulunta ba sai ya musulunta tukunna to me za ka ce masa sai ka ce masa ya yahdikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shirye ku ya gyara halayenku abin da za a gaya masa kaga wannan addu'an kuma kafuri ma yana bukatan sa Allah ya shirye shi ma'ana Allah ya ta shiga addinin musulunci to wannan shi zaka faɗa masa asalin wannan hadisin Abu Musa al-Ash'ari yace Yahudawa sun kasance suna atishawa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam raja'a an yi salli alaihi domin kaunin ya musu addu'a suna so ya ce musu ko raja'a an ya kula lahun yarhamukumullah domin kaunin ya ce musu yarhamukum wallah Allah ya ji kanku yahudu kaga ba musulmi mani? to idan sun san sun atisha maimakon su yi shiru saboda sun san addu'a irin ta manzo Allah addu'a ta albarka to sai su ce alhamdulillah saboda manzo Allah ya ce musu yarhamukum wallah Allah ya ji kanku sai manzo Allah ya ki fadan hakan din sai ya ce musu ya yahdikum wallah wa yuslihu balakum ce Allah ya shirye ku manzo Allah ya ce Allah ya shirye ku ya gyara halayenku ana hadisin ingantaccen hadisi ne imamu tirmidhi ya zo shi da sanadi ingantacce sai addu'a lil mutazawwij wato addu'a ga wanda ya aure in mu ya aure wani irin addu'a ya kamata ka masa ga ta nan barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin haka za a gaya masa wannan saboda hadisin abu huraira yace manzo Allah sassama ya kasance idza rafa al insana idan zai yi wa mutum barka wato in yayi addu'a in yayi aure za a masa barka to ga inda mazalla ta sama yake ce masa yace idan yayi aure sai ya ce masa barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair hadisin Abu da Ibn Majah da Tirmidhi ingantaccen hadisi ga fassara addu'a barakallahu laka Allah yayi maka albarka wa baraka alayka ya lulluɗe ka da albarka wa jama'a bainakuma fi khairin Allah ya haɗa tsakaninka da amaryanka a cikin alkhairi a gana addu'a ko tana da muhimmanci kwarai da gaske to irin ta zaka yi wa mutum idan yayi aure sai du'a'ul mutazawwij wa shira'i dabba wato addu'an wanda ya aure shi akan kansa wata irin addu'a ya kamata yi wa kansa shi wanda ya aure. sannan wa shira'i dabba da addu'an sai dabba in ka sai dabba sabuwa wata irin addu'a ya kamata kai mata sai ce abinda ya kawo hadisin amru bin sha'ib an abihi an jaddihi ya ce mazala ta sulama ya ce iza ta zawaja a adukum mumra'atan au iza ishtara khadiman falyakul allahumma inni as'aluka khayraha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi wa iza ishtara ba'iran falyakul bi zirwati sanamihi وليقل misla zalik حديث abu da ya rawaito shi da ibn maja ingantaccen hadisi magana sun ce idza a ahadukum idan ɗayan ku yayi aure idza tazawwaja in ɗayan ku ya auri wata mata au idza shara khadiman ko ya sayi wani mai masa hidima kaman bawa kenan falyakul yace allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi sai ce Allahumma inni as'aluka khairaha ya Allah ina roƙonka alkhairin wannan matan wa khaira ma jabaltaha alai da alkhairin abunda ka ɗabi'ance ta ka ɗabi'ance ta akan sa shine khaira ma jabalta ma'khudhu min aljibilla aljibilla shine at-tabi'a allati khuliqat alaiha al-insan Dabi'an da aka halitte ka da ita wa khaira ma jabalta alai da alkhairin abunda ka halitte ta da shi ko ka ɗabi'ance ta da shi wa a'udhu bika min sharriha ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin wannan matan wa sharri ma ha alaihi da kuma sharrin abunda ka halitte ta da shi ko kuma ka ɗabi'ance ta da shi to kaga Allah ya hansa wannan addu'an za a zauna lafiya kenan ya Allah ina roƙonka alkhairinta da alkhairin da ka ɗabi'ance ta da shi ina neman tsarinka daga sharrinta da sharrin da ka ɗabi'ance ta da shi kaga alkhairinta za ka samu Allah zai nisanta ka daga daga sharrinta Wani ita ce addu'an da mai aure yake lokacin da wato ainihin ya zo zai sadu da iyalinsa farko kafin ya sadu da ita ya zo a surwayon zai na fi raka a biyu sannan ya ainihin riƙe gashinta na gaban kanta sannan sai wannan addu'a ne sallama inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi to sai ce wa idza ishtara ba'iran idan mutum ya sayi raƙumi wato wani abun hawa kenan falya khus ya yi riko bizirwati sanami da tsololuwan tozon raƙumi sannan walya kulle faɗi misla zalika irin wannan addu'a sai ya rike tozon raƙumi sai ce Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma jabaltahu alaihi wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma jabaltahu alaihi tunda shi namiji ne ba'ir raƙumi sai ka sa damirin namiji maimakon ha khairaha sai ka ce khairahu wani hadisin hadisi ne ingantacce shi ma sannan addu'a qabla itiyani zauja irin addu'an da ake kafin mutum ya sadu da iyalinsa kuma wannan kuma ba sai in ba ba sai amarya ba ko ce mata mata mutum idan zai sadu da ita ga irin addu'an da zai ci bismillahi allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana bismillahi allahumma jannibna shaytana wajen nibi shaitana ma razaqtana wani rawaito shi daga abdullahi bin abbas yace manzo Allah ta sama yace law anna ahdakum idza arada an yati ala qala bismillah allahumma jannibna shaitana wajannibi shaitana ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dhalika lan yadurruhu shaitanun abada mazala ce da mutum zai yi wannan addu’an lokacin da zai sadu da iyalinsa in an kaddara musu ɗa wato an kaddara musu ciki a wannan saduwan sai shaidan ba zai cutar da wannan yaron ba har abada Allah zai kare shi daga sharrin aljani da sharrin shaidanu ga fasara addu'an bismillahi da sunan Allah Allahumma jannibna shaytana ya Allah ka nisanta mu daga shaidan wa jannibi shaiɗana ma razaqtana Allah ka nisanta shaidan daga abun da ka azurta mu da shi wato ka nisanta kada shaidan yayi tarayya da mu a wannan saduwan sannan ka nisanta shaidan daga abun da ka azirta mu da shi na ɗa daga abun da ka azirta mu da shi na ɗa to in kai wannan to shaidan ba zai cutar da wannan yaron ba in an kaddara muku samun ɗa a wannan saduwa du'a'ul ghadabi addu'an fushi in mu fito fushi ya zai yi sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga shaidan wanda yake abu nisantawa daga rahmar Allah ta'ala wannan kuma saboda hadisin bukhari da Musulmi daga salma bin faras ya ce wasu mutane sun yi fada a gaban manzon Allah sassama sun zagi juna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ɗayan ya yi fushi wato har fiskanta ta canja ta yi jaja tsur sai manzon Allah sassama ya ce wallahi na san wani ta kalma inda ya faɗe ta to da wannan fushin zai tafi masa yana faɗa zai ji babu wannan fushin sai manzo Allah ya ce ita ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim yana faɗa kenan sai wani abokinsa sai ya ga masa ya ma ga abin da manzo Allah ta sama ya faɗa inda za ka faɗi wannan kalman a'udhu billahi minash shaitanir rajim to da fushin da kake nan da zai tafi to yana cikin fushin sai yace mini ka ɗauke ni mahaukaci sai yace masa ka ɗauke ni mahaukaci kenan ka ɗauke ni mahaukaci ne to har yanzu dai fushin bai sauka masa ba kenan mana zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shikenan wannan shine maganin kushi in bai sauka ba ka zauna farko kai shiru maganin kushi ne ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan ka zauna yin a tsaye kake idan kana idan idan kana zaune ne kuma ka tashi ka canja waje shikenan fushin ka sai tafi in bai in fushin bai tafi ba kai alwala ka je kai alwala manzo Allah ya ce fushi daga shaitan ne ruwa kuma abu da abin nan shaitan kuma daga wuta aka halitte shi ruwa kuma yana kashe wuta so da aka sai ka je kai alwala in abun ya ga tsanani ya wuce alwala sai ka je kai wanka gaba ɗaya ka kwara jikinka kaga duk inda fushin yake je tunda shedan ne ka kashe wutan gaba ɗayan ta kenan haka za ka yi wannan shine maganin fushin ba ka ka je kai wani abu wanda ba shi ya kamata ba a lokacin da kai fushin wanda kai da kanka za ka zo kai nadama a kansa addu'a ta gaba du'a umar ra'a mubtalan addu'an wanda ya ga wanda aka jarrabe shi da wani abu mutum ne aka jarrabe shi da wani ciwo ko wani bala'i ko kuturu ka gani ko makaho ko gurgu ko mai kora ko wani wanda talauci ya masa kanta kai kuma ka da ɗan dama dama to sai kai wannan addu'an don kada Allah ya jarrabe ka da abin da ya jarrabe shi ko kaga wani mahaukaci to sai kai wannan addu'a ka ce alhamdulillahi allazi afani min ka bihi wa faddalani ala min mimman khalaqa tafdila sai kai wannan addu'a manzala ta sama ya ce kamar ne zuwa hadisin abu huraira duk wanda ya ga wanda Allah ya jarrabe shi da wata masifa sai yin irin wannan addu'an manzala ta sama ya ce lan yusibku zalikal bala wannan bala'in ba zai same shi ba imamu tirmidhi rawaito hadisin hadisi ne sahihi duk wanda kaga Allah ya jarrabe shi da wani abu wanda baka so sai kai wannan addu'an to Allah ba zai jarrabe ka da wannan abun ba ba dariya zaka masa ba sai Allah ya jarrabe ka in ka masa dariya ko ka masa ba'a sai Allah ya jarabe ka da wannan to amma abin da zaka yi shine ka ce alhamdulillahi allazi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila sai ka ce alhamdulillahi dukkan yabo ya tabbata ga Allah shine fassaran addu'an alhamdulillahi dukkan yabo ya tabbatan ma Allah subhanahu wataala allazi afani wanda ya kubutar da ni ya bani lafiya min mabtalaka bihi daga abin da ya jarrabe ka da shi yini kuma ya kubutar da ni ya zama babu wannan bala'in a tare da ni wa ni ya fifita ni ala kathirin a bisa da yawa mimman khalaqa daga halittansa da ya halitta tafdilan fifitawa to da in ka duba na ƙasa da kai zaka san Allah ta'ala maka ni'ima sai ka gode wa Allah ta'ala in talauci ne wani ya fika talauci in ka ga wanda ya fika talauci sai ka gode wa Allah ka ce alhamdulillah allazi ya afani mimma ka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila haka rashin lafiya ne wani ya fika rashin lafiya wani bala'i ne wani ya fika shiga bala'i to sai ka gode wa Allah ka roƙi Allah ya kubutar da kai daga wannan bala'i din to amma in ka lura da addu'an kamar kana magana da shi wanda Allah ya jaraba ne to amma haka ne sigar amma karka yadda ya ji musamman in yasan fassara kaga bare bare ji daɗi ba ka ce na gode wa Allah da ya kubutar da ni daga abin da ya jarrabe ka da shi ai kaga ba zai ji daɗi ba sai ka faɗa a hankali ba wai za ka faɗa inda inda zai ji ba bane dai in ba ya jin larabci ka tabbata wannan ko ka faɗa ji bai san menene ka faɗa ba ko za ka ka roƙi Allah ya kubutar da kai daga abin da ya jarrabe ka da shi ko ka gode wa Allah da ya kubutar da kai daga abin da ya jarrabe ka da shi sannan fifita ka akan da yawa daga cikin halittansa fifitawa ma yuqalu fil majlis abinda ake faɗa a majalisi idan kai ka zauna a wani majalisi me ya kamata ka dinga yi yace an ibn umar qala kana yu'addu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlis al wahid mi'atu marra min qabli an yaquma rabbi firli wa tub alayya innaka an tawwabul ghafur wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi ingantaccen hadisi daga abdullahi dan umar yace kana yu'addu ya kasance ana lissafawa li rasulullahi sallallahu alaihi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fil majlis al wahid a majalisi guda daya mi'atu marra yana fada sau 100 min qabli an yakuma kafin ya tashi ina cewa rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim in an yi hira an yi hira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai istighfari yace rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim in an yi an yi sai ya fada ana kirga sau 100 kafin ya tashi a majalisi shine addu'an rabbin gifirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim wato innaka anta tawwabul ghafur rabbin gifirli ya Allah ka gafarta mini wa tub alayya ka karbi tubana innaka anta tawwabul ghafur ya Allah kai ne mai karban tuba al-ghafur mai yin gafara hadisi ne ingantacce to idan manzala ta sama da bayi da laifuffuka yana yin sau ɗari a majalasi ɗaya to ina ga kai kuma ya kamata a ce kullum mutum yana tare da irin wannan zikirin yana magana yana astaghfirullah astaghfirullah limamin madina ya zo kwanakin baya najeriya abun na shek abdul musin alqasimi ɗaya daga cikin limamin madina wani matashi ne kuma ba yana da shekaru da yawa bane to wanda suka yi yawo da shi a garin abuja da sauransu suka ce ba a kalmomi yan kaɗan sai ka ji ya istighfari duk yan kalmomi yan kaɗan sai ce astaghfirullah astaghfirullah ko allahumma Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur ya rike bakin sa abu kadan sai istighfari abu kadan shi wannan malamin ko yana maka karatu zaka ce wahayi ake masa in yi zai zauna yana zudda ilimi sai ka dauka ko mala'ika ne yake masa wahayi yana faɗan abu kaman ba daga kwakwalwansa yake fitowa ba abun mamaki Arshak Abdul Musi Alkasimi sunansa shine matashi shine mafi karancin shekaru a limamin Madina kuma Allah ya sa mu zama irin sa yace kafaratul majlis kafaran majlisi wato idan ka zauna a wani wuri sai yi wasu maganganu to akwai addu'an da ake son kai kila kai wasu abubuwa wanda ba su kamata ba sai Allah ya gafarta maka da sabbin wannan addu'an ga addu'an nan subhanaka allahumma wa bihamdika hamdika ashadu Allah, ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik haka zaka faɗa a ƙarshen majalisin ya tabbata hadisin Abu Huraira wanda ashabu sunan suka rawaito abu da da tirmizi da nasa'i da ibnu maja manzo Allah ta sama yace duk mutumin da ya zauna a majalisi surutun su yayi yawa ya faɗi magana marar amfani tun kana faɗan mai amfani har ka faɗi marar amfani sannan sai ya faɗa kafin ya tashi daga wannan majalisin yayi wannan addu'a manzo ta sama ba yace ba zai tashi a majalisin fa face Allah ya gafarta masa kafin ya tashi daga wannan inda ya zauna Allah zai gafarta masa shine ce subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to da haka duk inda ka zauna kai hira ka tashi da wannan ainihin istighfari ga fassaran sanan subhanaka allahumma bihamdika tsarki ya tabbatan maka ya ubangiji wa bihamdika tare da yabonka ashhadu an la ilaha illa anta ina shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai kai astaghfiruka ina neman gafaranka wa atubu ilaika kuma ina karban tubanka abin nan ina tuba zuwa gare ka astaghfiruka ina neman gafaranka wa atubu ilaika ina tuba zuwa gare ka sai mutum ya wannan in wannan sai Allah ya gafarta masa yan kurakuren da ya a wannan majalisin sai addu'a liman qaran ghafara Allah laka addu'a ga wanda yace Allah ya gafarta maka in mutum yace Allah ya gafarta maka me ya kamata ka ce ga ta nan sai ka ce walaka ma'anansa kai ma Allah ya gafarta maka wannan ya tabbata hadisi Abdullahi bin Sarjas yace manzala ta suna ya zo ai ya zo wajen manzo Allah sama sai ya ce manzo Allah ghafara Allah laka ya rasulullah yace ya rasulullah Allah ya gafarta maka sai manzo Allah sai ya ce masa walaka kai ma Allah ya gafarta maka imam muslim ya rawaito hadisi to duk wanda yace Allah ya gafarta maka sai ka ce kai ma Allah ya gafarta maka inda Hausa ne inda Larabci ne sai ka ce walaka kawai ya wadatar sai addu'a liman sana ilayka ma'rufan sai addu'a ga wanda ya maka aikin alkhairi mutumin da ya maka wani abun alkhairi to wani irin addu'a ya kamata ka masa mun sani duk wanda ya maka abun alkhairi kai ma na bukatan ka masa wani abun alkhairi to in baka da abun da zaka masa sai ka masa addu'a man sana alaikum al-ma'rufa fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafatumuhu idan mutum ya maka alheri kai ma kai masa alheri karama masa in ka riza to kai masa addu'a har ka tabbatar da cewa kai ma ka saka masa din to sai hadisi ya inganta ga addu'an da zaka yi jazakallahu khairan zaka ce jazakallahu khairan Allah ya taka maka da alkhairi wannan addu'an kawai zaka faɗa to hadisi ya tabbata daga Usama bin Zaid yace manzo Allah ya ce man suniya ilaihi ma'rufan fa qala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablaga fi sana'i duk wanda aka masa alkhairi sai ya gaya wanda ya masa alkhairi din yace jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi to wannan ya kai matika wajen yabo imamu tirmidhi ya rawaito hadisi ingantaccen hadisi to da haka in in dai mu ce maka alkhairi to karka bari baka masa addu'a ba tunda kai kila baka da abin da zaka saka masa ko ma kana da shi in ka ce jazakallahu khairan in kana da wani abu kuma kai ma ka masa idan baka da shi kuma addu'ar ta wadatar jazakallahu khairan sai ka ce Allah ya saka masa da da alkhairi za mu tsaya anan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh